kwantrolan hukumar kwastam shiyar Kano da Jigawa, Suleiman Umar Fai ya jaddada cewa hukumar ta shiyar Kano da Jigawa ta tara kudaden haraji kimanin naira miliyan dubu goma sha shida cikin watanni uku da suka gabata. Hakan bai samu ba sai duba ga irin goyon bayan da suke samu daga babban kwantirolan hukumar ta kwastam na ƙasa Hamidu Ali. Tsakanin watan Julai zuwa wannan rana kano daga kamar sun tara kudin shiga na gwamnati wajen biliyan goma sha shida da miliyan dari tara da tara da kuma naira dari biyar da ashirin da naira sittin da bakwai dari hudu sittin da bakwai a daga ce abinda muka tara kenan wa fatan ku ci gaba da kokari tara wani kudin shiga saboda a gaskiya ƙasar ta mutu da kudin shiga don ta aiwatar da wasu ayyuka na musamman so da Controller Suleiman Umar Fai ya kuma ƙara da cewa daga cikin kayayyakin da suka kama sun haɗar da magunguna na kayan maye da kuma sauran magunguna na jabu wanda suka miƙa shi ga hukumar nan ta NAPTAC. An da ba da a waɗannan mayoyi da muka kama ah, jau kā jumā ir, varbūt mums tā balsta takadan şeyden navdan. Yoldan handova maruna ve shi istek koordinatör da yake zuri da gwamnati ta amince ta ba su daman sarrafar da ayyukan wayannan abubuwan da kuma irin sinadarai da suke dauke da shi ƙarshen rahoton kenan ba balajiriyan gurasa labaran standard boys television